suna tattaunawar ƙulla ƙawancen soji da tattalin arziki masha Allahu. Masu sauraron mu idan ba ku manta ba a farkon shekarar nan ne, Firaministan Jamhuriyar Nijar Ali Muhammad Lamine Zaine ya kai ziyara ƙasar Turkiyya yayin da ake yunƙurin ƙulla yarjejeniya da kuma alaƙa da a tsakanin ƙasashen guda biyu. An bayyana cewa ƙasar Turkiyya za ta kawo wa jamhuriyar Nijar kayan yaƙi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 ƙarƙashin jagorancin ministan harkokin wajen ƙasar hakan fidan ta wato ta isa jamhuriyar nijar gabanin taron tattaunawar bunƙasa tattalin arziki da haɗakar aikin soji tawagar ta kunshi ministocin tsaro da makamashi da albarkatun ƙasa da kuma shugaban hukumar liƙin asigirin turkiya wata kafar yada labarai mai zaman kanta actu nijar wadda ta fitar da labarin ta ce wannan ne karan farko da manyan jami'an ƙasar Turkiyya ke ziyartar jamhuriyar Nijar tun bayan da sojoji ƙarƙashin jagorancin Birgidiya Janar Abdurrahman Tani suka yi juyin mulki a ƙasar a cikin watan Yulin bara. Aktu Nijar ta rawaito cewa ziyarar ta jami'an Turkiyya bibiya ce game da wata irin ta, da Firaministan Jamhuriyar Nijar Ali Muhammad Lamina Zaine ya kai birnin Ankara a farkon wannan shekarar. Turkiyya ta kasance jigo wajen haɗakar aikin soji da ƙasashen yankin Sahel, kuma wannan alaƙa ta kai shekara goma tana gudana. Ƙasashen biyu Turkiya da jamhuriyar Nijar sun kuma ƙulla yarjejeniyar cikin wato cinikin makamai da sauran kayan aikin soji, inda Turkiya za ta baiwa jamhuriyar Nijar wato jirgin yaƙi maras matuƙi ƙirar Braktar TB2 da kuma sauran makamai da hambararren shugaban ƙasar Muhammad Bazoum ya siya. Masha Allahu, fatan mu da burinmu shine Allah madaukakin sarki ya sa wannan dangantaka da za tsakanin jamhuriyar Nijar da ƙasar Turkiyya ta amfani dukkanin ƙasashen guda biyu muna kuma fata Allah madaukakin sarki ya kawo ƙarshen dukkanin dambarwoyin da ake ci gaba da fuskanta a jamhuriyar Nijar musamman akan juyin mulkin da ya faru haka zalika za ku cewa asusun bayar da lamuni na duniya wato IMF ya rage hasashen da ya yi a kan bunƙasar tattalin arzikin Najeriya na shekara ta 2024 da muke ciki zuwa kashi 3.1. Wannan na kunshe ne cikin sabon rahoton asusun akan tattalin arzikin duniya na watan Yulin shekara ta 2024 wanda aka wallafa a ranar Talata. IMF ya ce an samu wannan koma baya saboda rashin bunƙasar tattalin arzikin a zangon farko na wannan shekarar. a bisa sabon hasashen an samu raguwar kashi 0.2 a bunƙasar tattalin arzikin najeriya wanda a baya aka yi hasashen zai tashi da kashi 3.3 cikin ɗari. amma imf ta ce tattalin arzikin najeriya zai bunƙasa da kashi 3.0 a cikin shekara ta 2025 dama dai hukumar ƙididdiga ta najeriya ta fitar da wasu alƙaluma da ke nuna cewa tattalin arzikin ƙasar da ake samarwa a cikin gida zai ragu zuwa kashi biyu da a zangon farko na shekara ta dubu daga kashi uku da shida da aka samu a zangon ƙarshe na shekara ta dubu da da ta gabata. To masu sauraron mu wannan shine gamayya kuma cikakken rahoton da muke tafi da shi a wani lokaci Fatanmu da burinmu shine Allah madaukakin sarki ya sa mu wanye lafiya. Mun gode da ziyartar mu mai albarka Sahihiya Hausa TV haka zalik. Muna dakon jiran ra'ayoyinku a bangaren comments akan irin labaran da muke wallafa muku a wannan tasha mai albarka. bisala.